wa man an batanto da an yi maganar tsoron mala'iku tsoron annabawa abubuwan tsoron annabi muhammadu khafa tsoron sahabbai duka alafa bil misali yanzu tsoron tabi'ai wannan tsoron na allah musalsal haka ita ho daga can har ƙarshe kuma ba zai canza ba sai dai mutum ya bar hanyar annabi sai shi ke rasa shi ذكر خوف التابعين ومن بعدهم قال هرم بن هيان وددت والله عندي شجرة أكلتني ناقة والله ناسو إنماني وتإساسياتي wanda tabuwa ta ne ra kuma suka cinye inda raƙuma suna cin ice suka sabu gawo ɗan ƙaramin gawo sai sun tsaya shi tun da kaga in yi duba yana duba a ce maka raƙumin da suka ga in ya ɗauko reshen ya karya shi kawai da kanya da komai yana tauna shi yana tauna shi yana tauna shi yana aika shi lahirar sake aiko wancan ɗin ya goshi to a ce kana tsaye a ce wata bishiya ce a kama hannunka a yage kaga kan reken ya kama da kan mutum a gutsure kan shi ma a taune shi a gurgure ɗaya hannun ɗan abun ma a ɓaɓɓare abun daga nan yi wata kan bishiya. a bakkanan kake shi ina ma ne wata bishiya ce ina ji ina kallora kuma su na tsira kaga har kakiya ba ta dame shi ba in dai da ganye haka zai kama ya zuge ta sun makasar ne ba daga nan kuma in ya gama cinye ni ya jefar da ni a matsayin kashi walam uqabilil hisaba ta inda ba zan yi fama da hisabi ba yau mulki ya mace inni inni akhafu dahiyatal kubra ina tsoron babban bala'i ina tsoron babban bala'i dahiya har kiyama وكان علي بن الحسين رضي الله عنه إذا توضأ أصفر وتغير إيه دي وجهك الولد يكن يجاجا جاجا يتنزع يبركوش يدعي أولين الولد saboda menene ya tuna Allah idonsa fiskarsa kan yi ja kamar misalin bakin hake idonsa ya yi ja jawur shi ba a sanar zuciyarsa ta ɓace fiskarsa sai da ido ya durkuce sai kalu malak me ya same ka sai ya kula a daruna bai na yadai man ba na hakowa ko kun san gaban wasan je tsaya wannan alwarin da take shirye-shirye ne zan je tsaya a gaban mai sama da kafa ko da ka jarraba misalin a ce maka alwala tana sa kwarci ne alwala tana sa kaza kenan sai aka ce sarkin garin ku na neman ka sarki na zamani kuma ta ke ce ana son ka Ah, ana neman ka yau a gari kaza misali misali ana neman ka sarkin zaria ana neman ka saboda wasu kowa da suka da kai da wani da wani ana neman ko an ɗauko irin ka nan an ɗauko irin ka can to ciki hakan yi in za ka fita irin wannan fita ka kan yi alwala so da in ka fita da alwala duk inda za ka shiga kai alwala to za ka ga Allah ya sama kwarjini to shi kenan sai irin wannan ka zaɓa ta ko shugaban kasa na neman ka shi ne ire iren ku an irin kwana ana neman na rana ka ba to ka kashi alwala kana yin alwalan za ka shiga dinnan ba sai ka ga Allah ya sama irin wani kwarjini da bai sa kowa ba to in ka sai irin wannan alwala sai ka ga a ah, kafi ba ta muhimmanci da alwalan da za ka yi gaban Allah sun da za ka yi alwala zo ka sarki ko da ma ba kai ba alwala za ka yi fashar fashar ana magana ana yi kujira ne kujira ne ka wanke ka fasar da wata ana ba ka wanke wuri ba ka zo shi ma ka shi ka wanke ka zuba ka zuba kaza kirkir ka je ka shiga masallaci ba saboda babu shu'uri ba ka dauki abin da muhimmanci ba amma tun daga alwala ake kare bai zaurin Allah wani daga alwala zai fara Allah kafin je saboda wannan wanke-wanke ba narin wanke-wanke ne ba za ka yi wanke ka wanke ka wanke ne kana bin ka'ida ka za saboda ka zo ka sadu da Allah festas ka yi sai gara da Allah ka yi buroshin hakwarin ka saboda za ka za ka yi magana a gaban Allah ka wanke ka ba a lokacin duk shirye-shiryen da kake shirye-shiryen tsayawa gaban Allah za ku a nan wurin ya kamata ka samu abu nan don rashin tsoron Allah ne ya sa kake ganin duk harkokin mun ka duba mala akwai alamar rashin tsoron Allah cewa aka ce idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum alwala fi ta saduwa da Allah to amma wancan na duniya sai ka fi dauka su da muhimmanci daga na lahira sai dai wannan wanda yake wanda ya san wannan matsalan wanda ya gwada ta za ka gani in zai wuce zai yi ta zubiya amma wannan sai ka ga an yi ta sama sama akwai niyya a ciki amma sama sama take tunda za ka zaka ana ta'allura bai bai hana a yi hira bai magana a yi gaddama a cikin alwalan nan bai hana a yi menene ba ma magana kila zai iya wanda wani dan bita kuke yi a cikin guna alwalan a gefe ka exceed nan da aka ce kaza kaza ka ai ka ga magana tuwa da aka ce kaza ce ka yi kin ya kaza nan shine ya buge a ah, ce wannan kila suna Allah kuke ba magana banza kuke ba amma yayin ana alwala ana gaddan da ni ana labarin duniya ana labarin siyasa wannan haƙƙi ba da shaksiyati ba na yara wannan ba su don ba su ga muna yi ne ba da mu sun ga muna yi da su jin dai ko da za mun ji daɗi musu faɗa فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم tabi'i ne jikan annabi da dan wajen hussein, hussein shi sahabi ne wa kana muhammad ibn wasi yabki ammat al-layl la kusan a kullum zaka ji shi na kuka da daddare bai san ba ya kuma ta cikin ololi man da aka wala labarin sa guda da inda eh, ya ofa amma yana fita jihadi inda wani za a yi fada can wajen can cikin rofiyar nan ne aka shi ya sahu an gama shi ko wanda ya gama tsara dukkan komi yana tsaye yana tuna kaza yana tuna kaza saboda kada ka zai abin da me zai kawo abu ya rushe me zai kawo a yi faɗan nan gaba daya me zai kawo a aikata kaza me zai samu a ce nasara kaza me zai sa a samu kaza ina ta suna tsanar sai tuno shi ita uwa? ina ogawa nake ina muhammadu na wasu yake aka ce yana mai mana masu tun da akwai a wani na kusa da shi can can zai gano ita ce yana mai mana ya sa kibiyarsa a jikin tsakiya ya daga hannunsa sama yana roƙon Allah yake masha Allah ya tsarsa ɗaya da yake roƙon Allah ya fi min soja dubu ya tsarsa ɗaya da ya tsaga dinan da ya arba ya fi min soja dubu to nan shi da bawan Allah da tunda an san shi haka an yi ne da haka Kuma wannan yana nuna mana ba don dai ba can wurin muke ba kaza ba a yaƙi ba haka za a shiga yaki ba ai kaga ko aiki za mu yi ma ya kamata mu tsara shi ba zai yiwu ba a ji aiki kowa kawai shiga shi ke nan kawai shiga duk lai a ya kamata duka a hallara ai sahu kim ɗin kaza ne wannan kim ɗin kaza ne wannan wannan aikin su majalisa ce wannan aikin su in kankara da aka kona bai kone ba wannan aikin su kaza ko kuma a gaba ɗaya aikin nan kaza nan kaza kada wasu mutane su ware wanda ana aiki a nan su su shigo su kama ta can dole su shigo cikin jama'a su wanda kuma suka zo daga baya bai kamata su ga ana aiki ba kawai su shigo a'a sai sun zo sun samu shugaban aiki ba ba zama kai su su sannan zai ce to shi kenan ku shiga wuri kaza sun da kallon su kafin iri aikin su a wayan nan ma'aikata ne a wayan nan yan kaza ne wannan da wani da wani wannan duka kayan kare ne da ka ba za su kai shiga can kai shiga can kai shiga can Kana ba su an ka ba ka haɗa hira wuri guda daya amma ba zai ba suna zuwa kai su faɗo su shiga aiki su ma a ki haka ba ki haka ba ku je ku samu wanda aka ba shugabancin aiki kai kuma shugabancin aiki ba wani haka kawai aka baka shugabancin aiki ba a matsayin kawai shi nan to amara, ne ne shugaba a ka san maslaha wani da wani suka haɗa wuri guda ɗaya ba sabon abin arziki ba sauran kai wani kuma wuri kaza kai wani kuma cikin ɗan ɓangare kaza kai wani kuma ɓangare kaza muddin ka bar wani da wani a wuri guda ɗaya surutu za su yi wannan shi yasa tunda in muna karatu zalla ba aiki ba a fahimtar karatu amma ko ɗaɗa aka samu ɗan abin da za a dinga rambatsa karatun da shi a dinga rambatsa karatun da shi to sai ka ga ɗan abun ana ɗan ganewa ana ɗan ganewa ai nan je kawai ba za a a je yaƙi ga wasu ta kawai wani je jangolo su wanda je fara harbi wanda je shiga shiga wani je shiga can ciki fi kaza wani ko da za ka iya yi ba sa kawai wani kwance-kwance ya lafa bai dan shugaban sai kawo saboda ya nuna gudan cewa ba fa kawo dan gama shiryawa gaba daya an nemi aka taimako sana ce to wannan abin da ke da za ka ji kalmar da ce bismillah da albarkar Allah an ce bismillah kawai ana neman taimakon Allah da muna neman Allah taimako to jama'a bismillah ma'ana ala barakatillah to shi kenan za a kama aiki ga dangadan yaro da babba kowa da kowa da mai karfi babba da mai kaka tsakin karfi duka kawai mu jiyar wannan wurin daga nan ka za mu ke sosai mu je mu je ka za a dawo daga nan a duba ina za a shiga daga nan yanzu to za ga aiki yana tafiya amma ba wannan kawo ba gaba ɗaya ba kini ya sulle ana magana tsoron Allah sa ne kusan duk dare za ka same shi na kuka sai ma sai a ce dan bidiya ne wa kana Umar bin Abdul Aziz sarki ne halifa idan zakara al-mauta in ya tuna mutuwa in tafada in tifada tsaye kada kai zaton ko don lokacin su ba a ganin mutuwa su wani su wannan ne bayan ƙarfin wani nan ba san mutuwa ba sun san mutuwa gaban su mutuwa nawa aka yi ya sa an yi haddi ya sa an yi kaza ya yi haddin da kansa ya yi gwamna yau yanzu ina halifa za ka ce bai san mutuwa ba amma ana kiran mutuwa zai fara kakaba kakaba yanzu kwa kallon mutuwa ka je makabarta sai ka yi kokarin a baka labari a makabartar na nan ma an kashe wasu na so Ali da suka je kunne gidaje wacce ke tashi shi da kuka je mun Najeriya jira ne aka taimako kai da kai ne je mace ka gane na bacci da kuka je mun Najeriya jira ne aka taimako shi ne ake ka sai nan an kawo su wanda a yanki nafin sun kashe mutum ashirin kamar yadda ka sai an ce wajen mutum ishirin kwana haka za ka rage jin labarin wanda yana so ya labarin labarinsa wancan na so ya ai wannan kaɗan kenan mu mun burne ɗari a'a wannan an kaɗan kenan labarin kansa an rufa wanda zai ba wani labari kana so ka ba mutane labari suna so su ba ka labari to nawa za a yi ko magana kake da mutum yanzu in kana masa faɗa ce maka ya kaɗan kenan ai ma ka ba ai ma ka ba malam ka bari gaban mace nan akwai disilin a nan hmm? na yi disilin ai mutum in yana maka magana ya kamata ka ɗauki maganarsa ba ka taɓa jinta ba kamar baka ba sai ka faɗa masa baka taɓa ji kar kai kare ka ce ban taɓa jin wannan magana da yanzu ba amma dole ka dinga jin magana kamar baka taɓa jinta ba wasu tsofaffi sun zo ina limamin nan na abuja da jerin na wanda kan zo mai kwana mota na ya zo baban ya ce baban sa ke ce wace ina kake zuwa ne kullum kwana nan shekarun nan ka zama kaza ne ko kun ka tafi daga abuja ka dawo nan sai ka sai ba ga ba ga ce malam wani wata makaranta nake zuwa baba ya to zan zo in ganta tsoho ne ta kuyi ya ɗauko abokinsa daga madara madara wannan suka zo suka same wa mun kusa tashi ina ga littafin ƙarshe ne masu ka same mu muna ashimawi muna magana sharuɗan limanci kaza kaza don mutum na kallon juna su aka yi karatun aka gama tun da su don da ainihin abin na zo shi limamin juma ne abuja na ce masa to su je can ba zan gan su a nan ba nema an kara na ce mu je can ɗaki na kwashe su muka buɗe ɗaki muka shiga ciki mala yau za haka fata wani sai ilimi ikon mala sai ilimi ƙarshen ta wannan tsofar sun karantar da ashimawi ya fi sau ɗari amma wannan maganar da suka ji abin da yake sai ilimi koyaushe ilimi ya ganin wannan ka'idan da za a bi ta ta an kaza kaga wannan abu ta haka muka zauna muna ana ta samun ashimawi amma yadda aka ce mutane sai kan ka zauna kana ce mutane ai kai mutane ba imani dan yanzu wannan ita sai biyo mai wanda ya kai hmm, ai kaɗan ma ka ji to a wuri kaza kaza ne akai a wuri kaza kaza ne akai to a cikin waye babba a labari ba mutunci idan za ka sai ka hau ka tuka ka nuna masu cewar ka ba nan za ka yi musu magana ko mutum kake magana sai kaɗan kenan kaɗan kenan akwai kaza sai kaga kenan ka sai karɓi labarin ta yi mana naka wanda ya fi ga wanda ya fi aiki ka kamata a yi ba ka tsoho ba to don haka ana magana mutuwa da eh, yake da sauna in kafara in ta yi yakan yi kakaba irin kakaba tsuntsu a da wani iska an yi ruwan sama irin wani iska waye ya mashi hatta tajari dumu'ahu ala lihiyati ya kuka har hawayensa ya zuba kan jimansa wa baka laida wata rana wani dare ya yi kuka fa baka halar dari yana kuka dole in gida ma gaba da aka fara kuka wai wanne gida ne a gidan gidan gidan gwamnati Idan halifa halifan na kukan gidan da ba ta saka fara kuka zai in ma ka iya sunan ta wannan ni ka yi kokari sai sai a ce ya zai sai kana gidan ka aje ka kana kuka a ɗakin nan naka a ce gidan su tashi su kama kuka kai wuta ji ministan gidan tana kuka 'ya'yan gidan sun tashi suna kuka maza na kuka masu kaga 'yan gida ne ke yi shi hmm? da ban mamaki akwai yaran sun zo kannan ka sun zo daga inda suka zo ƴaƴan bakwanai ko ƴaƴan wane ne sun zo gaba ɗaya gidan ya ɗauki ɗini ya fara kuka shi ko nan gidan gaba ɗaya ya tsume yana kuka gidan ya tsume yana kuka ya zai in ka gama kuka gidan ka zai da yara su sassa su kallo me ya faru me ya cije baba waye mutu baba baka da lafiya ne jikin ne kome sai da ake waye ka haka jikin ne ko wani abu a kai maka amma ba magana a hari ya zai salamu gari ba da islamu gari ya sai gari كما بدا قد عاد فلما تجلت عنهم العبارة قال الفاطمة لو كتبنا سوكا فامو وسوى فاطمة ما تتتا سوتك كما بأبي أنت يا أمير المؤمنين كزيدة ما yadda ما كان هذا da جنسو baban hakon santa sarkin mominai kamar yadda kafin alaji ke sai ake masa biya biya an tawa omi babana mama na fafan ka ni bai an kashe ka ba dole sai an kashe ni tukuna babana da mamana a baya na sannan a kashe babana a kashe mamana sannan su karso inda kake ni ban isan kun da ba idan hatsari ya taso ni ne gaban hatsari babana mamana a bayana sannan kai kuma kana inda kake sai ba ni za a karaso kan babana sai ba babana ba mamana za su karaso su same ka yadda ta ce to baban nawa shine san san ba bi abi anta ainihin ya amina. baba na fansanka sarkin mumin mimma bakaita mimma ita me ya ka kuka me ya ka takaici zakarto mun sarrafa qaumi min bayni yaday Allah ta'ala na tuno watsewan mutane ne daga Allah kamar a ce ne misali a ce director ya zo ya tara jama'a an yi mitin in an yi mitin aka wane ba kowa zai tafi bakin aiki ba kowa zai tafi office ɗinsa wannan za su tafi wuri ka ba wannan za su tafi wuri ka ba ko kuma wannan ba zai gano ba an yi assembly ba irin da sanar assembly duk malamin da ke ji da kansa ba zai zo assembly ba ko da ke gwamnati ba a yi musu haka so dole ka halarci assembly malamai za su je mu da sanin mu sannan senior senior malaman su ma suna nan sannan principal a rara ya gabatar da abin da zai gabatar ya yi magana ya yi magana in yana son a ƙara bayani akan wani abu ice wane ƙara bayani akan wani abu in yana son ka zace malam wane yi mana nasihar in ya gama sannan ya sallami mutane ruru ɗalibai su shiga aji malamai su bi su ko mastoke su shiga wane ne ya shiga masu masu gadi su kan ba su kai mata ba su zo assembly ba a gama rana kaga ka watsa to haka za a watsa daga filin alkiyama a watsa kaya zuwa ina kaga haka watsa daga assembly aji to can kuma ana watsewa wasu aljanna wasu jahannama ba magana zuwa kafin da an yi bude an gama ba zuwa gida a baki ake za a shiga to can an yi wancan asambulin an gama an gama magana kawai za a wata eh, wasu sun tafi aljanna kai tsaye wasu sun tafi wata kai tsaye wannan matsayi na tuna shi ne sana kwana na buka lokacin nan ni a na umaru a ina zan samu kaina ina cikin wanda za su a wuce da su aljanna ko ina cikin wanda za a wuce da su wuta ko ina waɗanda cikin masu laifin da za a tafi da ni can wajen inda za a yaya ko tsira ko haraka ba san zan samu kaina ba wanda shi ya sa na kwana ina kuka wuta. tun da wannan wani laluri ne sai na je ko kai da ka gafa laluri ne sai ka je kila baka taba tunanin in aka watsa daga hisabi ina za a je kana ganin za ka sha ko ba ka ganin za ka sha ba za je ka sai baka san hisabi ka san hisabi yazzuru nasu ashtata li rawa amalahu fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir nan summa summa saraka wa gashi alaihi nina cike yi mata wannan magana kawai ya kwalla wani kara ya shimfire ya sobe kusta zama na zamanin ya gaje ce gaskiya ya wuce kawai na aka shadda gini wannan ba haka musulunci yake ba sun fi umar dan abdulaziz sani musulunci ta Allah kama zamani Allah ya kama cikin wani zamani mun tsinci kan lokacin da aka narke aka zama wani abu daban sun girman kai kan abun da ya gina wannan wa da abdulaziz ke walamma arada al-mansur bait al-muqaddas lokacin da kalki mansur yana son zuwa bait al-muqaddas nazara bi rahibin sai ya sauka a wurin wani rahibi wanda rahubanin yahuda da su suka je su da ake a daji suka ji kaza to shi yayin da ainihin shi ma babu jafar masu. ya san ka dubi tsakanin su ba shi amma ya san mai ibada da shi ma ya sauka da wani rahibi ke maimako ka je ka sauka hotel maimako ka je a sauka wuri ka ba ta duba wurin mai bautar Allah ka hauka a wurin inda za ka je rahibi ba kome a wurin sai daga kwanta a kafa la'alla duk da gashi dan wani addini ne za ka ga wani nau'i a wurin su ba shagala shi ma na bai zahi zahibi kana yanzu bihe umar bin abdul aziz فقال له أخبرني شي منصور ce masa ban labari. bi ajabi ma ra'aita min umar da umar na sauka nan a bani labarin abin da ya ba ka sha'awa daga ibadarsa tunda har su nasara suna sha'awar irin ibadar wannan ɗan wanda ka duba lokacin da bai da lafiya ba sarkin rom da kika yi tsoro masu da hije wannan bai kamata a bar wani abu ya same shi ga likita nan daga cikin kwararrun likitoci na duba ka وقال بات ليلة وترن kwana قانا a yi غرفتي maimakon ya ce kwana ɗaki kan sauron da ita kudundumin da aka yi can kai ya hau ya kwanta gurfati hadihi wa huwa min rokham sama ɗin an tayale shi da tayal maganin ruwa ya zo sai zai zo haka ya baje tun da sauran an sa tayale a sama tayale ya dade faiza ana bi ma'i ya katsoro milar bizabi can sai na ji ruwa na zuba ta inda raro na ji ruwa na daga is is is is Ha, me haka fata ya hau fasa ito na hau faiza huwa fajido sai na sami shi na su sujada inda ike su jida na yake kuka hawaye yawa ha ike kwarara yake yanzu ba har yake yanzu ba ta inda rawo ya zuba ba wurin har ya taru yana kankara wa idza dumu ainihi sai ga hawayen idansa ne tan hadiru min al-mizani Umar dan Abdul wa qad rawaina an Umar ibn Abdul Aziz mun ruwaito wata riwaya daga Umar dan Abdul Aziz wa fatahil mawsali أنهما صبيو وأنهما بقيا الدم سنة كوكاتن هوا إن وجري هوا إن نبي وبايا هوا وقال إبراهيم بن عيسى قال يشكر دخلت على رجل بالبحرين ناشي قولوا وانا وطنق بحريني قد النصر shi ya ware daga cikin mutane wata faraga da nasirin ya koma kawai don kansa fazakartuhu a muka ɗan ta takaura da shi na wani abu min amril akhirah wadda zakara kala maut qala faja'ala yashku aka ambato mutuwa nan ya dinga shekawa hatta kharajtu hatta kharaja nafsuhu kawai da ana mata mata ya dinga kuka ƙarshen nan ya mutu وقال مسمع شهدت عبد الله عبد الوالي بن زيد وهو يعظ ينا وعظ عبد الواحد ناهل في مجلسه ينا وعظ يومئذ في ذلك مجلس ها فمات famata yau mai zai fi zalika almajalisi arba'atu anfusai wa'azin ya sa yana wa'azi yana wa'azi ga samun mutum hudu suka mutu san san ko yanzu kai wa'azin mutum hudu suka mutu ai kama karayi kai za mu dauko hanyar kuto shi Allah dai mu dauko hanya ba za mu ce ba mu da dauko hanya ba tun da dai mu musulmai ne muna sallah muna kaza kuma sannan gashi dai ana karatu kai dai karatu ga irinsa ana wa'azi maimakon kukan na aka samu mutum hudu suka mutu ana wa'azi ma nan ana kuka sake ana mutum ce na jaba dan Allah yake ba ka kare yake ba dan Allah yake ba ikon Allah ba ruwanka da mutum shi ko mutum da ruwan shi da kai hmm? ta kawai ba jahilin ke faɗi kuma zan kya faɗi shi ce mutum bina ina na yana bin ka in kai ba ita kai ba in ba ka ba kaza ita kai ka ba bai da gadon ka bai da mene din ka amma yana nan yana da gadon zagin ka wannan kuka da ake kariya ce a washe haka ku wannan ko ba kai Allah ya saba kai lisanul hali yayi ba yadda zaka lisanul hali